Masu saurare Assalamu alaikum barkaku da warhaka. mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ra'ayoyin ku masu saurare na wannan rana. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Usman Tunau. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, mun ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakin ku kan matakin da burgina faso da kuma jamhuriyar niger suka ɗauka na bin sahun kasar mali domin ficewa daga ƙungiyar ƙasashen yankin sahara da ke yaƙi da ta'addanci a kan wannan muka baku dama domin ku tofa albarkacin bakinku yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko wanda zai bayyana mana sunansa da kuma ra'ayinsa assalamu alaikum radio france mai magana umma malam ali daga dogon dutse a cikin jamhuriyar nisan nijar ina son ba da na bisa ga wannan je san sahel da aka cewa nijar da mali sun kai ta ciki to lalle haɗuwarsu da su sun yi gane don an ka ce ƙasa wajen iyaka suna gaba wuri guda idan ba a samu an ka daidaita ba wallahi ba a samu a ce galabala inda ƙasa uku ɗaya kaɗai ba su ya ƙadan ta'adda a cikin yankin namu na je san sahel na gode radio france umma mala ali daga a cikin jihohin Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa mai magana baban Fatima Gadonasko Gangan karfin mulki ta shagari. To dangane da fita waɗan ƙasan sani uku jihar Burkina Mali da suka yi na ƙungiyar Sahel ta masu yaƙi da ta'addanci. To gaskiya ni ban ga su ba don sabili da wannan ƙungiyar dai an haɗa ta ne saboda a yaƙi ta'addanci. sannan kuma tun kawo har yanzu ta'addancin gaba raguwa ba sai dai ma ƙaruwa ya yi kaga ta kasa ta bai amfani ba don haka ya kamata su su taho kowane ya tunkare tashi kasa da wannan yakin to idan haka haka insha Allahu za a kai karshen wannan ta'addanci da yan bindiga ke yi wanga yanki na sahel don haka ni ina goyon ba su ɗari bisa ɗari su zo cikin su kowa ya tunkare kasa ce da tsaro a tashi lafiya gina don faransa mata da baban fatima garin na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio France RFI suna na Malam Kabiru da ke nan marayi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah maudu'in da kuka bamu dangane da eh, hitar wa'annan kasashe daga wannan kungiya to gaskiya da farko dai mai addu'a in hitarsu ta zama alkhairi Allah tabbatar. Eh Sauda abin da yasa eh, kuma Allah sa ya zama mu alkhairi Allah ba mu incin kanmu Allah ya kara mu kasan mu zaman lahiya jamhuriyar Nijar assalamu alaikum Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa mai magana Asumana Abubakar Bahari mutunan tabo take bayan tsanna to ban yi mamakin hitan Nijar da Burkina Faso ba daga cikin kungiyar Jisan Kisayel domin wannan umarni ne daga shugaba Azumi Gwaita wanda ya zo yo karatun yadda za a lalata ƙasashe to ƙasashen afirka waɗanda ake demokaradiyya a cikinsu su yi ƙoƙari su yi ma wannan tumƙa hanci domin waɗanga ƙasashe guda uku da ja waɗanga masu mulka su yanzu sun mai da ƙasashen guda uku kamar tamkar shekaru ɗari da hamsin da sun ka wuce nan baya to ubangiji allah shi kawo ma waɗanga ƙasashe guda uku ɗauki tun kahin waɗannan shugabanni su zo su lalata abin gaba ɗaya wannan shine ra'ayina sai an jimanku. assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyon faransa mai albarka rfi a mai magana hassan abubakar wanda aka fi sani da sunan hassan na morocco a tudun kire a kwamin din hamdara ta jihar da magaram amma yanzu daga garin gashiwa na jihar yobe arewa maso gabashin najeriya a alal hakika a radio faransa ni zan iya cewa wato sahun da burkina faso da niger suka bi a suka shiga sahu sahun kasar mali suka fita daga kungiyar Jisanki kisa sahel ni a na tunanin zan iya cewa gaskiya hakan ya daidai domin da haka ne musamman ma more nan faransa za mu iya samun 'yancin kanmu kuma hakan idan har allah ya sa shi ne mafi alkhairi to Allah ya tabbatar insha Allah hakan gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske kuma ni na goyi bayan hakan domin da hakan ne za mu samu mu ma a ƙasa ta ta iya kafuwa ba tare da zama a ƙarƙashin mulkin mallaka ba a koda yaushe na gode sashen hausa na radio faransa rfi mai magana hassan abubakar wanda aka fi sani da sunan hassan na maroko tudun kire a kwamin din hamdar jihar da magaram amma yanzu daga garin gashiwa na jihar yobe arewa maso gabashin najeriya ina muku fatan alkhairi ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International sunana Kwamara Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da maudu'i da kuka ba mu tofa albarkacin bakinmu mu akan ficewa da kasashen Mali da Burkina Faso da Niger suka yi daga cikin kungiyar kasashen G5 Sahel hakika hakan bai zo mana da mamaki ba ganin yadda waɗannan kasashe suka haɗa kansu wuri ɗaya suka fice daga cikin wannan kungiya ta G5 Sahel a ƙarƙashin jagorancin mulkin su soji da suka yi hakika hakan ya yi daidai muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari muna fatan allah ya sa hakan ya zama alheri ga al'ummomin ƙasashen yankin sahel baki ɗaya da ma nahiyar mu ta afirka baki ɗaya na gode sashen hausa na arafai sunana kwamaratil yasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya arafai mun gode Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Sashen Hausa na Radio France International Sunana Hayadan Azare daga nan jihar Bauchi Fiyarwa na ƙungiyar masu buga waya da ba da shawarwari ta kafafen yaɗa labarai reshen ƙaramar hukumar katako, To ba mu yi mamakin yadda ƙasashen Burkina Faso, Nijar suka fice daga ƙungiyar ƙasashe masu tattalin arziki na j 5 Sahel. To gaskiya hakan bai zo mana da mamaki ba garin yadda wayannan ƙasashe ko kuma in ce wannan kungiya ta tsaro ta J5 Sahel ta kasa taɓuka wannan abu na aso a gani a wayannan ƙasashe to gaskiya mu dai ba mu yi mamakin yadda suka fita ba domin su ma suna da nasu dalilin ra'ayi na kenan ya haya dannu. da farko suna na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore nijar mamba na ra'ayin masu saurare yana toho albarkacin bakina akan haɗaka shugabannin kasashen soja na nijar mali da burkina wanda za su haɗaka saboda maganin tsaro da yin kuɗi na bai ɗaya to gaskiya idan dai da manuwa wannan manuwa ta za su yi muna fatan alheri ga wanga kasashe namu eh ubangiji Allah ya sa Allah ya tabbatar da alheri ga abin da suka niya na alheri kullewa wanda bai ji bai gani ba kuma abin ya shahe shi ko yanzu fa talaka su a cikin matsala muna kira gare su su fazo zan waiwayowa baya suna ganin abin da baya ga aikata ba gaba ba kawai akai sunana mamma abdullahi kaka gidan magajita wajen bore nijar gaba dai gaba dai akan baji To madalla mai saurare kai ma za ka iya aiko da saƙonka a shafinmu na Facebook ko a manhajar mu ta wasau. Yanzu sai mu ɗora da ra'ayin malami na gaba. Assalamu alaikum shashin Hausa na Radio Faransa suna na Usman mai Dala Boshari da Mazaram Nijar. Za mu ce samun ƙarin ƙasashe guda biyu wanda suka fice daga cikin ƙungiyar Jesan Sahel wanda ta kumshi kasashe guda biyar murtani mali burkina faso da ma kasa ta nijar da ma kasar chad za mu ce wannan ficewar tasu ta kwanan na kinan wanda dama tun farko mali ita ta fara fice za mu ce yayi daidai duba da mu al'ummomin kasashen wanda muke cikin wannan kungiya za a ce ba a ga irin ci gaban da ita wannan kungiya ta kafa ta da aka yi ta kawo ba na yakal yan ta'addan da aka kirarin cewar wannan kungiya an kafa ta ne domin ta yake su wanda kullum abin ƙara tattara ake yi wanda kullum zaka ji an ce wa'insu mutane sun shigo cikin ƙauyuka ko garuruka sun yaƙi mutane ko kuma sun ma hallaka wa'insu daga ciki za a ce wannan kungiya ba gwara ma babu ita da a ce akwai ta ya kamata su wa'annan kasashe da suka fice daga cikin kungiyar je sankin sahel su kafa runduna ta musamman wanda za ta yaƙi wayannan 'yan ta'adda da suke shigowa daga wasu ƙasashe ko wanda suke asalin 'yan cikin ƙasar nagode suna na usman mai dala bosheri ta da magaran gida ta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu RP Hausa Isha'u ne mai shaf shaf na mai diga daga nan da magara. To gaskiya bisa kan ficewa eh, Burkina Faso da Niger cikin G5 Sahel ya eh, mu gaskiya muna farin. Su su suke ba su umarni da komi da komi. Kenan wannan wanda bisa so yaki eh, yaki ya huta Eh, su ba ku tsaro ya za a yi su a ce suna jagorantar kungiya eh, ku mu gaskiya muna farin ciki da haka na. assalamu alaikum gidajen faransa arewa hassan magana murtala muhammad janra kusa da mallamari jihar sokoto najeriya to dangane da wannan janyewa da kasar nijar da bulkin faso sun kai sun kabi sahun mali dangane da yarjejeniyar da an kai na waɗannan ƙasashe masu yaƙi da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi To gaskiya wannan ni a nawa ra'ayi ganin kai wani babban kuskure na. Saboda wannan zai ƙara rura wutar rikicin, zai ƙara sa waɗannan ƙungiyoyi masu iƙirarin jihadi su ƙara yunƙurowa suna kai wa talakawa hari. Wannan ganin nake gaskiya ya kamata a ce sun sake nazari, sun ɗauki mataki wanda ya dace ba wannan matakin ba. Muna fatan Allah shi kawo mana lafiya da zaman lafiya a wannan yanki namu na Afirka gabaki ɗaya. Na gode mai magana Murtala Muhammad Janago jihar Sokoto Najeriya. Salamu alaikum gidan Radio Faransa mai magana Abdullahi Zai dan jahur sashen Hausa na gidan Faransa muna godiya hakika ficewar Nijar da Burkina Faso a cikin kungiyar G5 Sahel bai zo mana da mamaki ma ganin yadda kungiyar bata tabuka wata rawa a zo a gani ba a yankin. Duk da cewa ga harkokin amma abun abun takaici ne gaskiya duk da ga duba da yadda har sha'anin tsaro ke kara shiga ya ƙara dagulewa a yammacin Afirka da yankin Sahel to amma dai Hausawa sun ce duk wanda ya kona rumbu ai ya san inda toka ke tsaya da fatan mu Allah ka zaunar da kasashen mu lahiya Allah ka ba mu zaman lahiya da mu Allah Allah ka ruha mana asiri godiya nake arafa ya Hausa sashen hausa na gidan radio faransa sunana sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar to komawa kungiyar jade sahel da kungiyar jisanki sahel ta yi biyo bayan bin sahun takwararsu, 'yar uwarsu kuma abokiyar tafiyarsu wato ƙasar Mali da ƙasashen jamhuriyar Nijar da kuma Burkina Faso suka yi inda suka tsame hannayensu daga ita kungiyar ta sanki Sahel. A gaskiya ni dai hakan ya min daidai musamman ma idan aka yi duba da cewa a yau kusan shekaru goma car da aka kafa ita wannan kungiya ta sanki Sahel ba mu ga wata rawa ko ko wani ci gaba da ta wanzar a cikin ƙasashe biyar da suke zama mambobinta ba da haka nake fatan allah subhanahu wata'ala ya ƙara taimakon waɗannan sojoji namu uku na sahel da fatan allah subhanahu wata'ala ya ƙara ba su ikon kyautatawa talakawan da suke mulka dije gwargwado mu kuma talakawan da ake mulka ina mai fatan allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yi musu biyayya yadda ya kamata ina fatan za ku tashi lahiya rp hausa ne ne zami su madaddai da magaram nijar Assalamu alaikum Radio France International. Kuna magana da Hashim daga nan garin Tsamama a Bala Filinge Jihar Tilbiri a Jamhuriyar Nijar. Lalle janyewar Nijar da Burkina da cikin wannan kungiya ta je Sanki Sahel. Sai mu ce to abu ne mai kyau tun da zamanta a nan cikin nijar wajen shekara goma ko tara wasu 'yan ƙasar nijar ma ba su ma taɓa ganin wannan mutanen ba da ake kira waɗannan 'yan ƙungiyar ba su aikinsu ba sai ka iske suna cikin biruruwa cikin biro-biro suke zaman su ba wani aiki sun kai wanda yan ƙasar nijar da dama an ka tambaye su bai iya gwada masu don bai san su ba kuma suna nan cikin ƙasashen namuna to ka gani ce nan fita daga cikin shina da kyau musamman dai munan afirka an ka ce ai wata ƙungiya ta haɗe ta gamayya ce ta kasashen afirka da wuya to wannan kungiyar ta yi tasiri sai ka iske an kama abin sako-sako sai kungiyar ta zaka abin ya salwance an rasa dai sanin mahimmancin aikin da ya kawo ta an ka kafa ta ne radio faransa ne an fata alheri ka tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Faransa da fatan dai kuna lafiya sannan ku da aiki. Ni ne Malam Dawuda daga nan Talamsa arewacin Tawa. Lalle jawabin da kuka ba su to shi wannan kungiya da aka hada. Dole na sai wa'an kasashe sun shaye da da da cewa suna cikinta saboda su tura suna aza su ba su aiki da wannan maganar da suka yi suna wani abu kuma suna wani abu na mun gari muna abin da mun ka aji abinda muka ganin kuma suna aikata mana na Nijar suna hoda abu kuma sai sai wani abu kamar in suna son sai abu sai su ce kaza suka goma ba shi ba su kai su ga ta su niyya lalle muna na wajen iya da mali mu mun ga irin abun da suka hodi tun kan ma a fara wanga yaƙe yaƙen a fara da mulki da sauransu insha Allah da fatan dai kuna lafiya a tashi lafiya rediyo faransa muna muku fata alheri muna gaida ku da kokari masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na yammacin yau a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu a cikin wannan shirin sai injiniyan mu hassan alasan sulaja usman tunau ke cewa sai kuma gobe idan allah ya kai mu daga nan sashen hausa na radio france international